Wannan doka idan an kafa ta za ta tabbatar da tsorewar shirin nan na gwamnatin tarayya da aka fara a shekara 2016 na tallafawa marasa karfi da gajiyayyu maza da mata a Najeriya. Shugaban kwamitin Sanata Yusuf Abubakar Yusuf shi ne ya sanar da haka a lokacin taron jin ra'ayoyin jama'a kan ƙudurin dokar da za ta tabbatar da hukumar. muka gani ino ya kamata ino ita gwamnatin President Muhammadu Buhari ta bar wani abu a baya inda kamar wani abin tarihi. Shi yasa muka gani ya kamata yi wannan ƙuduri a fitar da aikin daga wajen ministry a da ita kwamishin na zaman kanta kuma ba wani lokaci da muke da shi illa wannan lokacin ya kamata mu yi kamun ya tafi mu wannan kudurin. to distinguished idan kun ce a kafa hukuma ta musamman ba ka ganin kamar zai zama an dora wa gwamnati wasu nauyi ne na daban domin kuɗaɗe ake bukata a kashe kuma yanzu haka gwamnati ta ci basu suka da suka fi karfinta to ai idan aka ce gwamnati abu ne mai dorewa ba wai za a ce yau an gama gwamnati ba batun kuɗi a ba kuɗi da sauransu dole ne yi za a yi gwamnati dole ko ina za a nemi kuɗi a tabbatar yi an yi irin wannan ƙuduri a aikin gwamnati ta tallafa yi talakawa ƙasa Na tambayi shugaban shirin tallafawa talakawa na ƙasa Dr. Umar Buba Bindir ko mutane nawa ne suka amfana da shirin ya zuwa yanzu sai ya ce. To ai ita safi din tana fanni fanni ne fanni guda hudu. Fanni na ɗaya shine na a samo yara waɗanda ba su da aiki a koya musu aiki a ba su kayan aiki A kuma a tabbatar da cewa ko sun kirkiro eh, ayyuka ko ko businesses ɗinsu to a wannan fannin kawai muyi miliyan ɗaya da ɗari biyar na biyu ana ciyar da yara a makarantu yaran talaka ciki yaran talakan da muke ba su abinci suna ci kowane rana har da kwai da kaza su miliyan goma ne zuwa miliyan goma sha biyu na fanni uku akwai basu suka da muke ba kankananan mutane mata masu sai da daddawa a kasuwa masu sai da alayyaho da sauransu muna basu dubu hamsin har zuwa dubu ɗari uku to su din nan sun kai miliyan uku kuma akwai gidaje wanda gidaje ne wanda aka tabbatar da cewa gidajen talaka gidajen talaka sosai sosai wanda cikin gidajen nan akwai guragu akwai matan da mazan su sun rasu akwai yaran da ba sa zuwa makaranta ana tallafa musu da dubu biyar don su samu abinci da sauransu wannan fannin ma muna da miliyan gidaje gidaje miliyan biyu cikin gidajen nan mutanen da suke ciki sun fi miliyan goma. To amma ga ƙwararre a fannin tattalin arziki Yusha'u Aliyu yana ganin kafa hukuma a yanzu ba daidai ba ne. tun bayan da aka samu 'yancin ƙasa 1960 har zuwa yau 2023 an yi ta ƙoƙarin kafa hukumomi ko dai a ƙarƙashin gwamnatocin demokuraɗiyya ko kuma gwamnatocin soja na ƙoƙarin rage talauci ko kuma samar da yadda za a taimaki talakawa to amma ba taɓa kai wani yanayi da talakawan ƙasan suka yi yawa sama da miliyan 133 kuma a lokacin da ake kashe triliyoyin kuɗi wajen kasafin kuɗi amma duka waɗannan bai sa Eh, yawan talaka ya ragu ba saboda wasu tsare-tsare na gwamnati to a tunanina abin da 'yan majalisa ya kamata su mai da hankali shine kafa kwamiti ne da zai duba irin gudunmuwar da tattalin arzikin ke bayarwa da kuma yadda wasu masu gudanar da abubuwan sukan hana wannan abu ya gudana ko kuma ake samun kofofin da dukiyoyin suke salwanta ba sa taimakon talakawan kuma yawan talakawan ke karuwa Abin jira a gani shine irin tasirin da dokar za ta yi idan majalisa ta kafa ta duk da cewa shugaban kwamitin sanata Yusuf Abubakar Yusuf ya tabbatar cewa bangaren gwamnati sun nuna goyon bayan su ga kudirin dokar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.